masu kallon wannan faifai da gani ba tambaya yau allah ya ba mu dama muna tare da manjo hamza almustapha a nan abuja kuma za mu tattauna ne musamman kan saya masa fom da aka yi a jam'iyyar aa domin takarar shugabancin najeriya insha allah a wannan zaɓe na 2023 manjo hamza almustapha ba mu labarin wannan sabuwar jam'iyya da kuma wannan buri naka na wannan takarar a jama'a assalamu alaikum na gode da samun wannan dama ita wannan sabuwar jam'iyya ta action alliance inda muke a yanzu allah da ikonsa a jiya ne a waɗansu matasa wanda nake tare da su a yau shekaru da ɗan dama muna yin abubuwa na tallafawa jama'a tallafawa talaka tallafawa gajiyayyu tare da su da kuma yin abubuwa da yawa na zamantakewa musamman wajen kawo zaman lafiya da ɗinkewa suka tashi da kansu suka je suka siya mun fom na farko a cikinsu shine wata ƙungiya da ake kira hamza al-mustapha media awareness campaign akwai wani alhaji ibrahim emia wani yaro na gombe shine jagoran wannan akwai kuma waɗansu daga cikinsu kuma ana kiransu friends of al-mustapha foha su ma suna daga cikin wanda suka yi wannan akwai kuma wata kungiya ana kiranta support group hamza al-mustapha support group akwai wata kungiya kuma ana kiranta hamza al-mustapha reform team ah, ana kiranta hat wannan a kudu take su ma suna tare da mu duk kuma saboda zaman lafiya da zamantakewa a najeriya akwai kuma wani tim shi ma a suka naɗa wa kansu suna hamza al-mustapha realization team sai kuma na ƙarshe shine hamza al-mustapha for president 2023 to wannan duka ra'ayinsu ne hankalinsu ne su haka suka gaya cancanta daga alaƙa da muka yi ta yi da irin ayyukan da muke to abin da ya burge ni da su shine sadaukar da kai da karo-karon kuɗi da suke yi suke nema tsakanin su isu suka tattara so da kunya a ce yau sun zo sun siya min tiket sun kuma sun ga irin abubuwan da muke na sadaukar da kai fi sabilillahi kuma a ce na jajirce na ƙi karɓa to na karɓa kuma mun shiga ita wannan jam'iyya ta action alliance eh, ita action alliance shiga da ita cikinta akwai waɗansu abubuwa a nawa tunani don duk abin da na gani na kan kimanta shi da wani tunani eh, daban watakila da wanda ma suka kirkiro ita jam'iyyar ita jam'iyyar da wanda muka so mu mu samu to allah ya sa kuma ba a yi mata rajista ba wannan karo mu muka kirkiro ta muka yi rubuce-rubuce a kanta shekara ɗaya da watanni amma sai allah ya sa aka ɗauki sha takwas mu an ƙara sha tara na yi imani ta mu ce ta jama amma tun da ba ita bane haka Allah ya so ba ita yake so mu shiga ba to ni sai na gama akwai kuma ɗimbin hankali da sani mai nauyi a shigar mu ita wannan jam'iyya da wannan yara suka saya min wannan tikiti ina kuma godiya gare su sosai wato ita action alliance jam'iyya ce da ta ɗan jima to amma tauraro ita ce ta biyu a cikin tsari na yadda za a dangula zaɓe to ita wannan jam'iyya tana da tauraro eh, irin tauraro amma wanda yake shine ainihin tauraro na annabi adam salam da tana da a bayanta akwai shuɗi irin na sama kuma ana kiranta action alliance aa sai na zauna nake kallon wannan tauraro wato idan aka bi abin ta hanyar ilimi ta ko ta musulunci ko ta christianity akwai hankali da yawa a ciki watakila wanda ma suka tsara ta ba su sani ba misali in ka ce action alliance kaga duk mulki bai yiwuwa sai da abu guda biyu amana da adalci shine aa din a wurinmu in kuma ka duba shi kuma a musulunce aa allahu akbar kenan aa biyu in kuma ka duba shi a kiristanci wato ana kiran shi Ark of apostles aa kenan to kaga aa yana da ma'ana amma kuma ka tsaya ka duba da shuɗi da ke baya da kuma tauraron irin wannan mai kusurwa biyar shine na annabi Dawud alaihi salam to ni kuma akan rayuwata daga azabubuwan da na sha ya haɗu da tarihi na da kan abubuwa na annabi Adam annabi Dawud alaihi salam saboda Allah ya hore mu waɗansu abubuwa haka har kaman lokacin da na shiga wannan akuba fi sabilillahi na ganshi kuma ya mun maganganu da yawa kuma abin da ya mun magana nan sun zo sun wuce to Allah ne ya kai mu ita wannan jam'iyyar to in ka tsaya ka duba abubuwa da yawa da ke ciki da yanayin shigar mu da cewa kuma lokaci ya kure sana aka siya mun fam nan dan cewa da wata jam'iyya za mu shiga to na yi imani wannan yin Allah ne to kuma sai na duba manufar ita wannan jam'iyyar sai ga cewa maganan gaskiya maganan amana maganan saka talaka a gaba ita ce aƙidar ita wannan jam'iyyar to ni kuma aƙidar mu kenan kare talaka kare mutuncin talaka kuma a kyale talaka ya wala ya shakata da 'yancinsa cikakke na matsayin shi na ɗan ƙasa to inin matakanta kenan to ya yi daidai da namu shi ne muka shiga ita wannan action alliance kafin mu kammala za mu dawo magana nan ta annabi dauda insha Allah Allah ƙara yin waɗannan bayanai mutane su ƙara fahimta wanda hamza ah, almustapha mutane sun mutane sun ji sunanka ko labarinka suna gani wani mutum ne masanin harkokin tsaro mm. ah, wanda kuma ah, irin mutane irinka ake nema a ƙasa waɗanda za su taimaka a dawo da tsaron nan me za ka ci kan tsaron najeriya musamman kan wannan takarar na ɗaya akan waɗansu irin halaye na waɗansu masu neman mulki ne ba na sai da kaina domin in ce na iya wani abu in har akwai amana akwai gaskiya na yadda zan bi kuma zan faɗa abin da zan iya zan faɗa abin da ba zan iya ba zan faɗa amma magana harkokin tsaron najeriya duba shi zuwa nan gaba akwai abubuwa na ban tsoro da damuwa sosai saboda harkar cinikayya ta duniya ta canja a yau ba lalle ba ne yanzu dala ta amurka ta yi tasiri yanzu ƙarshen ta au kudaden ƙasashe au maganan gold da shi za a riƙa amfani wajen siyan mai in kuma har haka ne to ƙasashen da allah ya ba wa gold yake shimfiɗa a ƙasa ba su ɗauka ba to suna tare da badakala mai nauyi nan gaba ma'ana za a iya haddasa musu fitinu masu nauyin gaske kuma a ɗauke gol ɗin da ƙarfi da yaji an yi wa mali an yi wa sauran an mana a boko maganan boko haram a barro an yi a waɗansu wurare ana yi kuma har yanzu a arewa maso yamma wayannan an ka duba kenan tun da yake harkar duniya ta fara canjawa haka an koma ga gold to najeriya sai ta shirya wa kanta da kanta wani sabon salo daban domin gaskiyar magana shine kuma bana haufin faɗan wannan ko a gaban shugaban ƙasa zan faɗa sau dubu soja da aka bari ya zauna da ɗan sanda suka yi aikin cikin gida na tsaron cikin gida har ya wuce shekara to wannan sojan ya bar aikin ya bar ƙwarin ƙarfin hali na soja eh, ta sauka ya zama ɗan sanda shi kuma ɗan sanda saboda zamantakewa da soja wannan abin da aka sani na tausayawa talaka da kare talaka da cewa shi ya zo ne ya tabbatar da doka amma cikin kare ƙasa da talaka to wannan abin ya tashi daga ɗan sanda ya koma halin soja saboda haka ba ka da soja ba ka da ɗan sanda sai an sake lale kowane an sake gurbin shi an sake ilmantar da shi akan tsarin nasu wato kowa ya sauka daga ainihin aikin ya koma wani abu saboda haka zaka ga tsaron cikin gidan zai ta tabarbarewa ne a kullum har sai kun janye kowa kowa ya koma inda yake to ballantana a ce daga sani na fa ba yanda kowa yake nashi ba ni na yi bincike da zurfi yau shekarar boko haram 21 ah, yau wanne wata muke watan mai da wata eh, da wata shida kenan shekara 21 yau da wata shida hmm. tsawon ah, boko haram a najeriya kenan kuma da ɗan sanda da polis ɗin ake ta har su suke ta wannan badakalan. amma mun zo lissafin mu wanda za a losa mu mukan ce daga dubu biyu da tara ne zuwa a ina daga ɗaya ga eh. watan novemba 1999 1999 lokacin da aka dawo farar hula an dawo farar hula kenan aka kawo shawarar yin hakan daga wannan karan ne aka fara wa su wannan yusuf magana daga wannan karan suka fara fatattakan polis daga borno yaran yan sanda wanda ni ne training su suka zauna tare da jana bacha ina prison aka tambaye ni na faɗi inda suke na faɗi inda aka watsa su da irin abin da na koya musu su ne yan sanda suka fara ɗauka 1999 aka je a su fatattaki wayanda suka fara karkashe su so su ne suka yi tasiri daga nan ne komai ya fara ai boko haram yin ta aka yi kuɗi aka ba su makami aka ba su ƙwaya aka ba su da bindigogi ake shigowa a ba su waɗansu bindigogin ma ai na ecomog ne zuwa liberia amma sai a juya shi a kai chad daga chad ake shiga da shi borno wanda duk suka yi wannan badakalar kuma an san su kowa ya sani amma yau kaga irin abin da aka yi na kashe-kashen nan allah kaɗai ya sani to wannan magana tsaro abin da ke damu na yanzu shine magana tafiye-tafiyen bindiga wacce take harbo jirgin sama ma ita take shigo najeriya akwai ƙasashe hudu najeriya mozambique mali da drc congo duk bindigogi da suke harba jirgin sama ta nan kasashen ne ake sayarwa sai sun shigo najeriya sai a raba su wannan sauran kasashe uku najeriya mozambique mali da drc congo duk wannan bindigogin waɗansu daga koriya ne sai su sako fasfot irin na china sai su shigo da su najeriya su siyar su koma to wannan bindigogin ana sai da su har malin har burkina inda duk yan wannan masu faɗace-faɗacen suke suke su suke siya ka san tashin ta babba ne kuma za ta iya saukar da jirgin sama wannan mun taɓa wa hukumar tsaro ta najeriya su tashi tsaye su sani har su gaya shugaban ƙasa a bada doka mai kyau a tare inda wannan abubuwan suke shigowa ta ruwa saboda hatsarin da irin wannan bindigar take da shi an yi ba a yi ba allahu alam ban sani ba amma mun yi namu fi sabilillah wato mun jawo mustapha kafin mu sake dawo harkar siyasa wato bayan da akida da ake dauka cewa wani wa'azi ne aka kawo ya sa wasu suka shiga wannan harka ta gogowar mm. a sai ma wasu ne suka kirkiro abin kenan waɗansu ƙasashe ne guda hudu na turawa da waɗansu manyan 'yan najeriya shine gaskiyar magana sun kirkiro boko haram ne saboda su ɗauki abin da allah ya ajiye a borno dukiya da allah ya shimfiɗa a ƙasa akwai wani abu da ake kira real stone akwai blue diamond akwai green diamond wa'annan abu uku tsadarsu a duniya ta isa kuma su suka fi kowanne abu daraja to tun sannan su boko haram na gaba-gaba na fada amma a bayansu ai tona ake ta yi kawai tsakanin zambiza har zuwa lake chad wannan zirin ai abin da allah ya ajiya nan allah kaɗai ya wa kansa sanin arzikin da kenan arzikin da kenan a borno kaɗai ai ya ishi ba najeriya kawai ba ya ishi sauran ƙasashen afirka su wanda suke yin sun sani to amma ka duba yawan mutanen da aka kashe malamai mata maza da yara ka duba yawan dattijawa da aka je ka duba masallatai a sa bom, coci coci a sa bom, a haɗu ko ina makarantu a sa bom, a yanyanka mutane duk ba ma'ana su wanda ka ga suna yin hakan nan da ƙwaya ne da bindiga ƙwayan nan kuma da ake ba su sai wanda ya sani in ka haɗa zakami da kemikal akwai wani kemikal wanda aka yanka yana jin yana dariya yana murna don bai jin zafi bai san me yake faruwa ba shi mai yankawan bai damu ba shi wanda ake yankawan bai damu ba kai da kake kallo da yake kana da hankalinka kai ne kake cikin tashin hankali amma su abin da suke sha ya fi karfin tunanin mutum ba tunani ne na mutane kawai ba to kuma kasashen da suke kawo wannan suke basu su ne kasashen da kuma najeriya wani bangaren ta ce ai kawayenta kenan ni kuma ana salon shi san tunanin da abin da muka gani muka sani shine cewa waɗannan su ne makiya najeriya allah zai kawo lokacin da za a nuna ka san na sani kuma ka san abin da kuke yi mun sani kuma don a canja salo amma haka za mu yi ta tafiya babu hankali a ciki a yau zamanin duniya na yau ga abokanai nan a duniya barkatai ba za ka ce wa'annan abokanan da su na fara ba kuma ba zan taɓa canja ba duk da kaga ana cutar ka babu hankali a nan to in haka ne man mustafa me mai kawo kuma na arewa maso yamma da ya safi satar mutane da abin ya faro daga satar shanu ne koma kuma satar mutane na arewa maso yamma gol ne gol da suka gani a zamfara da kaɗan amina to kuma tsoron irinmu shine binkicin da muka yi shine daga sakkwato har zuwa kwara duk gol ne allah ya shimfiɗa a ƙasa a tsakankanin waɗansu jihohin akwai diamond tsakanin sakkwato da zamfara akwai diamond tsakanin eh, kebbi da niger akwai diamond tsakanin niger da kwara akwai diamond har wani ɓangare daga kogi state to duk wannan Allah ne shin faɗa wannan arzikin kuma ba mu gano ba tukuna nan zamfara shi ma saboda ta ɗan hau tudu waɗansu wuraren shi yasa kake gani daga an tono kaɗan a gane haka ma a naja ɗan tono kaɗan za zaka yi za ga gold to su kuma mutane yanzu eh, wanda suke wa najeriya shine suna amfani da tauraron bani adam daga sun hango sun gano inda dukiyar take to duk yadda za a yi sai an haɗa ku faɗa ku tsakanin ku iku ku rasa dalilin me ya faɗa yanzu misali wanda kaga suna ta kwashe mutane su ta harba mutane a ƙauyukansu a menene sai ka rasa wake ba su bindigogin nan mashin ka ga mashin kamar ɗari biyar ɗari dubu yanzu wake ba su ko kuɗin man mashin kuɗin mai da mashin ɗin yake sha da sabis ɗin mashin ya isa kuɗi wake ba su artashin ka duba tsadan artashin nan wake ba su abinci su duka su taru su ci abinci su ta yawo gari gari suna rusarwa banda wanda suke ɗauka a gurin mutane a tare da su akwai kuɗi da yawa ya sunan ƙasar da take ba su suna da za gansu da laptop wannan abin na nasara wa ike gaya musu ta laptop guri kaza za ku a guri kaza za ku zo wannan helicopter da suke zuwa suna zaba musu abu su ajiye su su ɗauka makamai da abinci da kwaya da kuɗi na ina ne ya aka yi har yanzu jami'an tsaron najeriya ba su san wannan fararen helicopter ina suke zuwa ba helicopter ai bai tashi sama da yawa in ya tashi a cikin kasashen afirka wacce ƙasa yake zuwa yake buya a cikin najeriya ne ko kasashen nan makotanmu ne ya aka yi aka kasa sani ya aka yi ba a gaya mana ba ya aka yi ba a gaya gwamnati ba ya aka yi haka ya abin ko aljanu ne suke hawa jirgin eh, to in ka duba haka za a gani akwai makarkashiya mai nauyi kuma mutanenmu ne suke ta mutuwa to kuma daga yanda duk abin shine na gaya muka magana da fara na ce fasali na duniya akan magana cinikayya ya koma zai koma ga gold in ko ya koma to fitina da za ta zo wa arewa maso yamma tana da nauyin gaske wannan maso min taɓi ne kuma ba tsoratar da kowa nake ba ina magana fi sabilillahi daga abin da muka sani ne in suna gani a satellite cewa eh wannan abin yana nan to lallai sai an sake wani tsari daban saboda ni a nawa tunanin yanzu ba mu da soja a nawa tunanin yanzu ba mu da ɗan sanda a nawa tunanin yanzu sai an ƙirƙiro wani abu kuma an sake wa sojanmu wani wani horo na daban don gurbinsa da ƙimarsa da, inda ake so ya zama a ci e eh, lalle ga soja za su iya yin kaza tsakanin lokaci kaɗan zuwa kaɗan akan abu a rike kuma an san a rike ba mai ƙetarawa wato da Allah sauƙi kaddara ma ce wani wata fitina ta taso da Najeriya da wata ƙasa Ah, zai wuya waɗannan dakarun namu su iya tafiya su yi abubuwan ni na gaya maka kuma bana haufi bana shakkan faɗin komai a gaban kowa ba mu da soja ba mu da soja ba mu da soja kuma akwai wani abu da na ta faɗa an tsane ne 'ya'yan manya sai su zauna iyakacinsu ofis da air condition amma su tura yara rana su ba za su shiga gurin wahala ba su ba za a kai su gurin wahala ba kuma su ne manya ba hatsari irin wannan aikin sojan nan aiki ne na sadaukar da kai aiki ne na yi wa ƙasa aiki aiki ne na rashin tsoro aiki ne na yi amfani da sani aiki ne na nuna jagoranci dalla dalla a kan sani da kishin ƙasa da kuma tausayawa su yaran a tafi da su domin a samu sa'a riƙe ƙasa da mutuncinta da kare mutuncinta martabata akwai za ka ga 'ya'yan manya ba kai saka taba su ba sai dai ka ba su promotion ka kai su kuma inda iyayensu suke zo wannan duk hatsari ne ƴaƴan talakan kuma da za su iya yi za ka gani an yarda su ba a damu da su ba so wannan gurɓata irin wannan ita ma kanta tana kashe sojan tana kashe police din ba akwai bukatar garan bawul kenan garan bawul din ma mai zafi kuma sai kowa ya san cewa eh an yi fi sabilillahi kasar ta fi tunanin wani wani zai ce na isa saboda haka ƴaƴana duk a sa su amma an sa su za ka gani gurin azaba ba sa nan gurin jin daɗi nan suke ko sun cancanci a ƙara musu girma ko ba su cancanta ba kawai an ba su an gama saboda su 'ya'yan manya ne wannan gurɓata ce mai nauyi wanda hausa mustapha kai ba bakon fadar shugaban kasa ba ne wato inda ake kira asarok ɗin kaddara sai allah ya baka wannan mulkin me za a yi sa ran najeriya za ta a wallahi kowa ya shirya komai za a yi shi daidai yadda doka ta ce kuma tsakani da allah in an ji zafi to wannan wanda duk ya ji zafi bai san najeriya duk wanda ya ce maka ya yi fushi daga abin da in Allah ya ba mu mumuyi to wannan ba haufi ko inuwa ta ce ta saba Najeriya ta san za ta bi doka wannan ba haufi ba wani rage wa kowa kuma za a yi fi sabilillahi akwai wani abu da ake faɗa wa marigayi shi mai gida gidan ka janar sani bace na ga har kalanda ba aka yi lokacin aka rubuta sai bak ka suke na'am me za ka ce kan wannan karin magana a sannan lokacin da yake mulkin yana da makiya da yawa amma ni na san aƙidar da aka taso shine ta tallafa wa najeriya fi sabilillahi dan taso da ita daga komaɗar da ta shiga ciki a wannan lokacin mai nauyi to duk lokacin da aka samu komaɗa an gyara taso waɗansu ba lallai ba ne su yi hangen nesa amma yanzu da baya nan sun ga abin da aka yi da gaskiya kuma akan rashin makuɗi ba makuɗi amma an wa kowa adalci so sukan gwada abin da ya faru a jiya da abin da suke gani yau wannan kowane bani adam allah ya bashi basirar duba haka sai baka nan sannan za a fahimci mai kai kuma a yabe ka wato yi ma'ana tsarin aikin soja irin nasa wai an ce shi wani irin mutum ne wanda hmm. inda ya faɗi magana kamar zanen eh, akan dutse ne hmm. eh, baya canzawa da hmm. irin waɗannan abubuwa na rashin tsaron nan da zai wahala a gansu inda mutane irin sananan eto eh ni ana wata tunanin abin da nake gani a yau shine akwai rainuwa akwai sankai. kai akwai kuma rashin son a yi aikin ko kuma akwai tsoro a cikin manyan soja shikenan bari mu zo kusa tambaya ta kusan karshe insha Allah mu koma kan maganan mafarkin annabi daudan nan da ne wa mutane alkawarin zan ma tambaya shin ba mu labari a takaice eh, menene ya faru ne a takaice ranar 11 ga watan oktoba na 1999 bayan an azabtar da ni an dawo da ni inda ake kule ni a ƙarƙashin ƙasa wani guri a nan abuja sai na dawo wani abin alajab ya faru inda nake ɗakin ƙanƙani ne ƙanƙani sosai wurin da nake samun sallama a gaskiya akwai wuya saboda suna azabtar da ni sai su ɗauki eh, bokiti su ɗauko foto na kwata sai a lallafta a lallafta sai a famin ɗan ƙuri ƙanƙani inda zan iya takura ƙafa ta haka so ko sallah da wuya har aka ɗauke kafet na sallah na so na zo a kan kwana na kira kaɓuwa na tsaya so bayan an dawo da ni da sarka a wuya na a hannu da ƙafa to sai eh, wani abun al'ajabu wanda yake ya fi ƙarfin tunanina da hankalina sai nake jin turare to gurin ba fitila kuma ƙarƙashin ƙasa ne ko hantafin ka kasa haka ba za ka gani ba to kuma wuya na a ɗaure sarƙa a hannu na a ɗaure an haɗa da wuya ta hannun an haɗa da ƙafa to ni haka suke ɗaure ni ne an ce musu wai ina jingina abin gowa zan bata to sai suka shiga azabtar da ni kamar haka ina haka ina jin kamar wani turare sai na zaci bayan sun kai su azabtar da ni an kawo wani mutum wannan ɗakin ne don ya cutar da ni ni haka na yi zato ina jin turare yana zuwa sai a hankali sai bacci ya tafi da ni ina tsaye a kan kona a tsaye fa ba wai baran ba gurin kwanta kawai Allah abin da ya nuna mu shine annabi annabi Dawud alaihi salam da takobi a hannunsa amma cikin fushi sai ya ce ka san ni kafin na amsa sai ya ce ni ne annabi Dawud ni ne baban annabi Sulaiman ya ce da ni sai ya rike kunansa da takobi kamar zai yanke kaina cikin fushi ina maka gargadi kada ka taba yadda ka ji tsoro kada ka ji tsoro kada ka ji tsoro ya eh, mun faɗa can sai ga mota ta taho fijo station wako irin ta zamanin da da da can da wani direba balarabe da wata mata balarabiya sai ta zo ta fito sai ta durkusa haka ba durkusa can duka ba da irin rabi da rabi nan ta gaishe shi sai ce da ni ka santa na ce ban santa ba sai ce matarsa ce daga yau ita ce mamata na gode mata na gaishe ta sai muka tsaya wallahi wani abin alajabin shine sai daga kai sama masjid al-aqsa gaba ɗayansa da ginannukan da ke gefensa duk gashi nan a sama ya taso ya dawo abuja kuma ya rufe girman aso rock nan to daga inda muke ga abu da house a nan ga aso rock to amma ba za ka iya ganin dutsen ba sai ya ce da ni da ita mu bi shi mu je ɗakin allah to muna tafiya daidai dab da za mu shiga kofan sai na farka to kaga wannan na farka kenan ko hmm. to amma sai kuma wannan turaren ina nan kuma har yanzu amma yanzu ido na fa biyu in taba jikina an tabbatar ai yanzu ba farke ni da turaren na yana nan to sun azartar da ni da safe akan cewa wane ne a cikin ma'aikatansu ya sa turare kuma ya zo nan ya jawo min fitina to bayan kwana hudu shine on the 14 hudu ga watan october 1999 aka dauke mu aka kai mu lagos da sunan za a je a kashe to amma shi ya gargade ni ba wani abu ba wani abun da zai faru to ganin haka na zauna na kalli wannan jam'iyyar da na shiga hankalin saƙon da nake gani a ciki yana da yawa kaga ita a ciki wannan tambarin na tauraron annabi daud shine na bayan abin da ke kansa shine kala irin ta sama mulki daga sama zuwa ga annabi adam alaihissalam to kuma ka duba a tsakiyar kuma cike ita eh, girma ne irin na mejo a ciki to ba ne na zaɓa ba kuma ga mu a ciki ga hoton mejo a cikin tauraron ga kuma shuɗi a baya kuma kaga aa aa din nan kuma a christianity ark of apostle kuma ka duba shi a musulunci allahu akbar aa in kuma ka duba shi a menene mulki shine amana da adalci eh, to allah ne ya yi wa kansa haka mu shiga haka mu wanda muka tsara ma ba haka take ba yawwa to alhamdulillah wanda hamdu mustafa a karshe na san tun ma da allah ya fito da kai daga wannan hukuba da ka shiga eh, ka ci gaba da yawo ka zaga a ƙasa ah, kai ba bakon najeriya bane da sauran sassa wannan ya nuna kwanan nan za a fara ganin ka kana dan zaga a wasu sassa na ƙasar nan don ganawa da mutane kan wannan aikin na kamfen na wannan jam'iyyar kenan Eh, wato ma'ana yanzu mutane na san watakila tun da ma wasu ne ma daga arewa maso gabas suka sai wannan fam din za a ji ka watakila a arewa maso yamma a can kudu maso yamma kudu maso gabas kudu maso kudu insha Allah rabbi hmm. yawa to ƙarshe gaba ɗaya menene ka ga waɗanda suke kallon wannan hirin 'yan najeriya da suke marmarin su dinga jin kana magana ga dukkan 'yan najeriya cikin girmamawa da martabawa na ƙara godiya da fahimta da suke nuna ba daga abin da muke yi fi kuma abin da muke mu ba muna yi bane don a ce ko mun iya ko wani nuna bajinta ba mu da shi wannan mu matsayinmu na 'ya'ya ne 'yan ƙasa masu neman haɗin ƙasa masu neman zaman lafiyar ƙasa ci gaban ƙasa da haɗin kai na zamantakewa na ƙasa wannan aƙidar ita ce muke da ita ajiya ita muke ciki a yau ba mu fasa ba wannan siyasar ma da muka shiga dalili shine mun gano cewa akwai abubuwan da za mu iya na ba da gudunmawa na gyara don tsakani da allah an ka dora najeriya a skele to akwai abin damuwa da yawa to waɗannan abin damuwa wanda yake ya shafi tattalin arzikin ƙasa mutuncin ƙasa tsaron ƙasa da zamantakewar ƙasa da gurɓata siyasar kanta ita da kanta da kuma wani abu na shine na ƙyalewa matalaka ya je ya ji da kansa da abubuwa na ƙwaya da ake yake turo wa najeriya da abin da ake na shigo da bindigogi nan ta zama kasuwar bindigogi kuma mutane ake kashewa wanda ake kashewa kuma talaka ne kaga mutane yau sun rasa duk inda ka bi akwai hatsari kabi jirgin sama ku jirgin ƙasa jirgin ta kabu ta mota duka talaka kullum a fargaba muke bai kamata a ce najeriya tana wannan halin ba ni na san in allah ya bamu wannan amana na yi imani daga ilimin da allah ya bamu karami na almajirai lalle ni na san za a ga bambanci kuma na yi imani za a ga gyara kuma fi sabilillahi ba kuma zan faɗi wannan tare da alfahari cewa maganar cewa in wani mutum ya samu mulki za ga suna cin amana su dau kuɗin ƙasa ko kuma ya almubazzaranci da kuɗin ƙasa to mu babu wannan da mu shi yasa akwai abin da in har Allah ya bamu za mu furta kuma za mu sa hannu a takarda Allah ne shaida mutane shi shaida gaskiya manjo hamza al-mustapha na yi tuya na manta da albasa insha Allah a 2023 shugaban muhammadu buhari ya gama mulki kenan Eh, na san watakila ka gaggamu da shi a lokuta daban-daban da yake mulkin nan ban ba don zai sani ba me za ka ce akan shugaba muhammadu buhari wato shi dai na san halayensa na da da shi na san shi da shi to amma ka san kana kafa gwamnati halayen duk wanda ka jawo ka hada eh, su kuma kowa da nasa halin na san kowane minista yana rantsuwa na san kuma duk wanda aka ba wata majalisa ko kuma wata ma'aikata daban shi ma yana rantsuwar kare tasa to lalle idan ka haɗa su gaba ɗaya lalle lalle rashin sa'ar da ya shi ne ya samu waɗansu gurɓatattu ne sun cuce su sun cuce shi sun cuci kansu sun cuci ƙasar wannan a zaune take kowanne ɗan najeriya zai iya shaidan haka wato dai shi ya ɗauko tafiya mai kyau amma watakila wazirai ne ko sahabbai ne bai na aiki ba shi da su wannan kowa ya riga ya sani ko yaro karami ya sani a najeriya nan don ba magana faɗan gaskiya ita ce gaskiya idan ka ɗora gwamnatin nan a skeli daga halayen mutane daga nasa ko kuma abu dokarsa ko kuma su bi amana da suka ɗauka na rike girman da aka ba su za ka gani alamun amana a fili dalla-dalla a ƙasar nan kowa ya sani wanda bayan ƙasa ba har turawa har mutanen kasashen afirka za ka ga suna misalai da irinsu a najeriya nan to wannan irin abu mu a wurinmu shine a lokacin da an mu ne fa daga lokacin da komin kusantarka da mutum saboda maganar rantsuwa aka yi tsakani da Allah a yi aiki tsakani da Allah a canja ƙasar daidai da alkawarukan da aka yi wa mutane kafin a samu mulkin to mu a wurinmu duk wanda ya zo ya saba hakan komin matsayinsa a ko'ina to lallai ya san cewa ya bar wurin amma ba a tuhume shi ba in ya yi wani abu daban ma ya dawo ya maiwa mutane ko ƙasa haƙƙinta wato ƙyale mutane su dinga yin abubuwa ana ah, jin kunyar su jawo matsala ah, matsala babba saboda rantsuwar da kai tsakaninka da Allah ne kuma ka ce a ah, wannan ya maka nauyi cewa tsakaninka da Allah da kai rantsuwar nan ga wane shi babba ne a cikin jam'iyyar saboda haka ka gwammace shi ka tsorace shi akan ka ji tsoron wannan rantsuwa tsakaninka da Allah ni ban ga hakan ba shi yasa mutane da yawa ba su yi uh, president buhari adalci ba suna nan kuma tare da shi har yanzu a gwamnatin amma ka san sakayya ta allah ce on hamza mustapha un gode kwarai da gaske eh, sai in allah da mun sake samun dama tun da yanzu aka shiga wayan abubuwan za mu mm. sake wata tattaunawar bi allah na gode kwarai assalamu alaikum